السلام عليكم ورحمة wa barakatu. Yau Lahadi, goma sha bakwai ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya tattara mana rayuwa har zuwa wannan lokaci musamman a cikin wannan wata mai alkurma wannan wata da Allah subhanahu wa ta'ala yake ninka ladan bayi wato yake kuma kyanta bayinsa daga wasu zuwa aljanna Allah subhanahu wa ta'ala muna roƙon sai sa muna daga cikin waɗanda suka dace da rahama da zafara, da Allah yake bayarwa bayi Allah ya sa muna da cikin waɗanda suka dace da mu da iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da zuriyarmu da iyalanmu da musulmai baki ɗaya da yan uwanmu a cikin irin waɗannan majalis zama da muke a cikin wannan wata na ramadan muna zama mu duba wasu ayoyi haka sai mu karanta su saboda mu ɗau darussa da su a wannan lokaci muna tunanin mu duba suratu takwir abinda ya muka ga mu duba suratu takwir shine kasancewar yanayin rayuwa ta jama'a kusan muna rayuwa ne a ƙarshen zamani muna rayuwa a ƙarshen zamani amma ba kasafi mutum yake iya ankara ko cinowa cewa muna rayuwa a ƙarshen zamani ba amma ta inda mutum zai gane da sauƙi cewa muna rayuwa a ƙarshen zamani kusan mu ne a ƙarshen al'ummar nai muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an abun da sauƙi a eh, dukkan abun da nai sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa za su faru dab da kusatowar tashin alƙiyama su ne suke faruwa waɗannan abubuwa suna faruwa waɗanda da kaga sun fara faruwa ka tabbata cewa duniya ta zo kashi kuma tashin alkiyama ta kusato ta yadda za a ta da mutane mana za a gama da rayuwar duniya mutane su koma Allah ta dasu su a yi musu hisabi a ah, Allah subhanahu wa ta'ala ya naɗi duniya an gama da ita wannan rukuni ne daga cikin rukunan imani al'iman bil'afira imani da ranar tashin alkiyama ita ce ranar ƙarshe wajibi ne mutum zaman cewa ya yi imani cewa ke akwai rana da za ta zo ita ce ta ƙarshe a rayuwar duniya wannan rana idan ta zo kowa zai mutu babu wani sauran abun da zai rayu Allah yi bayani kullum man alaiha fan duk abin da ke doron ƙasa da kake gani to mai karewa ne zai zo ga wani lokaci da babu shi to Allah subhanahu wata'ala zai karbi layukan dukkan abubuwan da ke da su koma ga Allah subhanahu wata'ala sannan Allah ya sake tada su ya yi musu hisabi musamman mutane da aljanu Allah zai musu hisabi domin ya tanadi a gidaje guda biyu ga aljanna Allah ta mu cikinta ga wuta Allah ya kare mu so waɗannan gidaje guda biyu suna da masu sauka a cikinsu to idan duniya ta kare ne ake komawa can to idan duniya ta zo karewa akwai abubuwa da yawa da za su nuna alaman cewa duniya ta zo karewa mana tashi kiyama ta to rayuwar duniya kuma ta zo ƙarshe idan tashin alkiyama ta to rayuwar duniya ta zo ƙarshe to ana buƙatar mutane su shirya su mai da hankali su shirya su mai da hankali ta yadda za su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kamata su koma domin tashin duniyan ya same su cikin shiri kuma cikin jin Allah da bautar Allah da tare da shirka da tare da kabawa Allah da nau'o'i na sabo ba shi mutum ke ankara ko kuma ya samu fadatarwa ba ba mamaki baya iya bambancewa rayuwarsa yana da tashin alkiyama ne ko kuma kawai yana rayuwa ne ko shi yana rayuwa a duniya shi yana ga kawai yana rayuwa ne sannan kawai an kara ba Allah ya dauransa shi kenan wani ya rasu wani ya rasu wani ma haka wata ma haka wasu ma haka to idan ana rasu wannan to sai ne bayan rasuwa kuma har yanzu shi ne ga wani yana cewa walau anna idza mitna tukna kana al-mautu rahata kulli shay'in walakinna idza mitna bu'ithna wani alufin da ha an kulli shaiki da a ce misali an mutu shi kanan magana ta kare da kun da za a yi an mutu an tabi da ya zama da sauki kawai wanda ya mutu ta ce ya huta da gwagwarmayar rayuwar duniya to matsalan ne bayan an mutu kuma za a tashi to bayan an tashi kuma za a yi hisabi za a tambayi mutum ayyukan da ya yi a kuma yi masa hisabi a kansu to ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke gushe yana gaya wa mutane abubuwan da za su gani waɗanda sun suka gansu to fa tashin alkiyama ta kusa to duniya ta zo ƙarshe ma'anan dalilin faɗan haka kuma shine to mutane su ne da hankali su yi abun da ya kamata domin sun tabbata duniya ta zo ƙarshe to su ne da hankali su yi abun da ya kamata shine kawai eh, dalilin da suke sa ambaci abin a sha'atu sa'a a sugura alamomin tashin alkiyama eh, abin kanana alamomin tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ana ambata su ne don a shirya yanzu misali an ce maka hadiri shine alama na ruwan sama zai zubo duk lokacin da aka ga hadiri duk wanda ya canya a waje za su to kuma da ga hadirin ne sai yake shiryawa don kar ruwan ya sauko ya jika masa abin da ya shanya wanda duk yake da wani guri da yake buɗe baya so ruwa ya shiga gurin in dai ya gaji to zai rufe wannan guri to shine ma'ana kan an ce kin ka ga abu kaza tashin alkama ta kusa to ma'ana in ka ga wannan abun to sai ka shirya ka yi abun da zai fishe ka a tashin alkama ana zai mutum ya yi abun da zai zama masa shine nasara ya ci nasara a tashin alkiyama to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mutane hadisai ingantattu alamomin tashin alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya fi gurare da yawa na alamomin tashin alkiyama da bayanai a kan tashin alkiyama a cikin surori da ayoyin alkur'ani masu yawa da kusan ko'ina Allah subhanahu wata'ala in yi wa mutane gargaɗi to za ka ga ya koma kuma yana magana akan su na tashin alkiyama su shirya su sani tana zuwa sai kaga yana faɗin yadda za ta faru yana faɗin yadda abu yake to yawanci a yanzu ce abubuwan wa'azi suna da yawa komai ka gani za ka ga abu ne wanda ya cancanci mutane a faɗakar da su to wani tayi za ka ga ana abu ne ɗaukar lokaci ma ba a yi magana akan tashin alkiyama ba saboda abubuwa da yawa da suke karuwa waɗanda suke bukatar a yi magana a kansu so lura da wannan sai muka ga bari mu yi gidalin furta ma'ana mu yi amfani da dama da Allah subhanahu ala ya kaddara aka samu domin wulgawa da suratul takwir don tana daga cikin surori suratul takwir ita ce wannan idan shamsu kuwirat sura ce kusan yawanci musulmi yana kusa da ita a babin gurin karantawa domin tana daga cikin tsaro suwar kuma a cikin jizo amma wato a cikin jizo biyu na kasa yawanci za ka samu mutum ko da bai yi karatu mai zurfi ba to yawanci dai ya dan wulga da cikin waɗannan surori din saboda kasancewansu a kusa to har yawanci muna da mu'amala da waɗannan surori kusa da mu suke mun saba da karanta su wani sai zaka ga mutum yana karanta alqur'ani amma baya la'akari mai alqur'ani yake cewa saboda ya shagala ko bai taɓa zama sosai ya saurara ko ya karanta da kansa ko ya lura da irin maganganun da Allah yake yi ba wannan suka tana daga cikin surorin da suka sanya annabi sallallahu alaihi wasallam sai da gashin sa yayi fari furfura da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi daga cikin abun da tsara masa yawan furin gashi da furfura wannan su da tana gani saboda tashin hankali da su da take magana a kansu tashin hankali na tashin alkiyama suran ta yi maganganu tun daga farkonta zuwa ayoyi da dama na suran gaba ɗaya suna magana ne akan yanayi da tashin hankali da rikicewar lamari na faruwar tashin alkiyawa wadda yake bukatan duk lokacin da ake karanta surar ka bibiyan mai karantawa karinka bibiyan mai karantawa ya ce ma su shamsu ya ce ma wa izan nujumun kadarar kawai lokacin da ya ce idan shamsu kuwirat ka bijiro da abu karanka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa idan jibalu sun yi rat ka bijiro da abun karanka yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa su shi sa daga ya kamata a ko ya zama wajibi mu kalli abun da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa na ahwalul qiyama ma'ana tashin alqiyama abubuwan da za su faru a ranar tashin alkiyama da abubuwan da za su faru a lokacin tashin alkiyama wani sa'i za ka ga ta Allah subhanahu wa yana faɗi cikin alkur'ani wata hakuna wala tabukun sai eh, wani sai za ka ga mutane kuna dariya a madadin kuka kuna dariya a madadin kuka za ka ga mutane ana sharholiya a madadin zama zugun aina dama wani abu yana faruwa a rayuwar al'umma wanda ya kamata su zauna zugun su Allah wanda ya kamata su zauna zugun su koma ga Allah wanda ya kamata su yi nazari su yi tuba ga Allah bani wata ala. to idan har hankali bai je ba sai ga ana tashar holiya ba a san wani abu yana faruwa ba ba a san ana cikin hatsari ba kawo misali mutum ya shigo ya fito a guje ko ya hau abun hawa ya toshi yana daga kan dutse ko yana kan tudu ga rami a gabansa cikin ramin akwai wuta ko kuma ga rami na ambaliyar ruwa a gabansa amma kuma ya tinkaro gurin a guje ko da kafa ko aka abun hawa kuma ya ma rufe ido kawai jira yake fantsama ciki amma shi bai san wannan abun ne a gabansa ba ko kuma ya san wannan abu ne a gaban sa amma ya yi tunani ko fadawa zai ma da zama ce ya kokarin sa bai fadi ba a'a ba ya yi kawai ya tushi gurin sa. kare da kare shi za ka rika mamaki wannan anyi ya san ina zai je fada kuwa to shine abun da misali muke ciki a rayuwa yau abu na hatsari sosai bala'i sosai damuwa sosai abun da ya kamata a lura da su sosai ga sunan to amma ba daina abun da ake da ba sannan kuma kaman ma babu abun kaman ba abun da yake faruwa shi yasa ya kamata duba turori na kusa-kusa ba sai an je wani guri ba ayoyin alkur'ani ga sunan kusa-kusa waɗanda a yanzu misali da za ka ɗauko suratul zilzal ta ce ke za zilzilatil arz zilzalaha wani suran su ɗauko ta ita ta ta isa ta zama darasi ana magana tashin alkiyama ana magana alhawa na tashin Ya sa Allah ibn al-Mubarak rabiyar rahimahullah yakan karanta suratul zilzal yakan yi shekara yana karanta ta a kullum yana maimaita ta ko a sallan jami'i ko a sallan nafila saboda kawai kina wa kansa maganar tashin alkiyama da yanayin tashin alkiyama da kuma kina wa waɗanda duk suke sauraren karatunsa maganar tashin alkiyama da yanayin tashin alkiyama saboda babban abin da za ka ji tsoro ka gyara aiki a rayuwa shine tashin alkiyawa ma'ana ke ga sai da Allah zai ya maka hisabi ta da mutum da za a yi bayan ya mutu ba ƙaramin tashin hankali ba ai a ta da mutum ba daga bacci ma ya aka tsari banda a ce a ta da mutum bayan ya mutu wani ya yi shekaru dubbai dubbai da mutuwa wani ya shekaru ɗaruruwa da mutuwa wani ya shekaru kaza da mutuwa ba mata da mutane su tashi mutuwa ba a da zan mutu ba a gunda ke kawun da ke motsi a jikinsa babu rai a jikinsa haka aka gunne shi ya rufe ya girgije a cikin kabarinsa amma a ce yau ga rana ta zo duka Allah ya haka kayan jikinsa ya taso ya fito an binne shi a cikin kasa kasan ta tsage shi nan ya fito shi ne wani wancan ya fito wancan ya fito wancan ya fito kowace makabarta a duniya da kowane guri a duniya kabari ce a duniya ya tsage kowa ya fito to akwai damuwa a wannan rana wani su ne a hawalul kiyama waɗanda yawanci annan surorin muna karanta su muna wucewa annan sulalai suna ya kasa bacci yana karanta wannan su ne a kawati surati hud waɗannan su ne a kawati surati waƙi'a wanda su ne idan shamsu kuwirat wadda ta sanya annabi sallallahu alaihi wasallam gashinsa cikin dare ɗaya ya yi fari domin abubakar siddiq radiyallahu anhu yana kallon sa sun haɗu da safe yace ya rasu rasulullah shitta ya ya gashin ta yi fari ta yi furfura haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace shayyabatni hudun wa akhawatuha ko shayyabatni hudun wal waqi'a wa idha shamsu kuwirat wal mursalat Allah sallallahu alaihi wasallam yace suratul hud suratul waqi'a suratul mursalat idha shamsu kuwirat wadannan su suka me dani su suka samu farin gashi a lokaci guda kawai gashin sai fari musamman an faka musamman tashin halakariyansa wani sai da suka kusan zama dukan su fali saboda firgici da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga a game da waɗannan surori da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana yana magana yana bayanin halin tashin alkiyama yana magana yana bayanin yanayin tashin alkiyama abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyanawa a cikin waɗannan surori ya zama wajibi duk wani mutum ya yi la'akari saboda a yanzu damuwar mu kawai wasu abubuwa na duniya sai ga har mu manta ma tashin alkiyama mun kai wani ya rasu kawai mun je mun binne shi mun dawo idan ka je makabarta ka kalli iya kallonka ga kaburbura ga sunan jibrijik a jere wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan wannan kusa da wannan gaba shudu shudu shudu shudu kabari ga sunan jijjik amma hu mutane ne an uwansa ne ba wani malam wane ne wani alhaji wane ne da kake ji wani mai mukami wane ne wani wata wata matar wance ne wata mahaifiyar wane ne wata kakar wane ne wani wane ne haka nan waɗannan ɗungurin girgin da suke gani to ka duba wani gefe sai ga gaba ɗaya ciyawi sun fito a gurin babu ko alaman abin da kake gani sai ciyawi da mutane ne a ƙasan ciyawin gaba ɗaya a kwakwance an bunne wancan aka zo aka bunne wancan aka zo aka bunne wancan har duk gaba ɗaya suka taru a gurin gurin ya cike babu wani guri to ka duba wannan to ban da wannan kwanciyar da ce ba mai kala ba mai cewa kowa komai ka je ka dawo kaje ka dawo ba mai maka magana a cikin su to idan ka duba wannan yanayin ka kalli waɗannan kaburburan ka duba yadda suke kwanci ba magana ka duba yadda cewa eh da wannan su mutane ne za ka iya ganin ya ce wancan kabarin mahaifiyata ne wancan kabarin wanen mu ne wancan kabarin wane ne an mu. an sun fa kabarin wani ne sai ka ji an ambaci wani wanda aka san shi dan sai wancan shine kabarin wani ma'ana wani anan yake kwance kabarin sa kenan to kabarin wani kabarin wani kai ma wata rana ka ne kana gurin amma babban abun damuwa shine yanzu da suke kwance ya ake ciki me suke ji kowa a cikin sa ya yake domin ɗayan biyu قبر يتقلب في النعيم وقبر يتدرك في الجحيم wani kabari yana cikin ni'ima wani kabari yana cikin bala'i to yaya wanne ne wanne Ko wanne a ciki shi ya san halin da ke ciki to sannan kuma lokaci zai zo na a tada su duka kaburbunan a tada mutane a fito za a yi wannan lokacin. to shine abubuwan da wannan surori suke karantarwa musamman wannan sura suke karantarwa yanayin da zai faru na wannan lokaci na tashin alkiyama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ne yake fara wadda tabbas wallahi haka za a yi abinda Allah ya faɗa a cikin wannan surar haka za a yi za a yi haka babu shakka a cikin haka za a yi haka babu kokonto a cikin haka za a yi haka kuma haka Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar za a yi kuma dukkan mu mutane za mu shaida za mu wulga da wannan to idan ka duba abin da Allah ya faɗa shi sai ga ya kamata ya manci cikin duniya ya kamata ya manci abubuwa da yawa ya kamata ko da mutum kuma bai manta duniya din gaba ɗaya ba amma dai yayi wani shiri don lahira ya yi wani shiri sun wannan lokaci suka yi sa suka ga ya dace mu duba wannan sura su da ta, irinta irinta ga sunan da yawa ko surat murtala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cikin surorin da suka sa shi farin gashi a duka magana ce iri daya magana ce iri daya Allah subhanahu wataala ke magana za mu ga wannan sura insha Allah ta'ala wadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗi idan kaza ya faru idan kaza ya faru kaza zai faru kaza zai faru wani me muke shiri waɗannan abubuwa da Allah ya faɗa sannan mu duba jawabin iza'in menene Allah subhanahu wata'ala ya faɗa shine insha Allah ta'ala zamu gani a bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت إيه؟ وإذا النجوم كدرت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس شايف معك فلا أقسم بالكنس فلا أقسم بالكنس بالكنس فلا أقسم فلا أقسم بالكنس باب مجد أقول إن شاء الله أقول أه؟ فلا أقسم بالخنس فلا أقسم بالخنس أيوة أنا جنيه أنا الله سبحانه وتعالى يسي باين بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت قالت إذا رانا wato in tashin alkiyama ta zo idan rana kuwirat aka da haskenta ma'ana rana ta wayi gari hasken nan da ake ganin take bayarwa ran da rana ta wayi gari duhu take baƙi ɗin duhu take baƙi ɗin ba ta isa ta haska duniya ba kuma ranar gaba ɗayanta ta fito ne ta yamma sannan cikin duhu takan nemi izinin Allah subhanahu wa ta'ala a duran da ta faɗi sai ta je ta yi sujjada ƙarƙashin ƙarshen Allah sannan ta yi sujjada a inda Allah ya ba ta daman ta yi sujjada sannan ta yabi Allah da yabonsa sannan ta roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ta kuma tambayi izini shin za ta koma inda ta fito sai Allah ya ba ta izini sannan ta ce komawa idan Allah ya bata izini idan ta koma gobe kuma insha Allah ta'ala sai ta sake fitowa duk lokacin da ya kamata ta fito sai ta tafi haka idan ta faɗi za ta je ta sujjada ta sake roƙon Allah subhanahu wa ta tambaye shi izini shin za ta iya komawa haka nan kullum sai Allah ya bata izini to shine nan da Allah subhanahu wa ya so ta dakata daga wannan aikin ma'ana duniya ta tsare. ranan Allah zai ce a ta ta inda ta faɗo sannan ba maganan haske ba za ta iya haske duniya ba shi ne Allah ke gaya wa mutane ku cina kamar misali Allah yana cewa ne ga mutane ku cina fa idan shamsu kuwirat idan lokacin da rana za a kawo da haskenta mu'auna a rayuwar mu a yau kadan da aka ce ma ka gara rana ta fito ta yamma kuma babu haske duhu ne kawai duniya duhu ko rana ya cikin haskaka duniya ce duhu ne gaba ɗaya duniya kuma in ana lalugan kwallon rana sai a ganshi ta yamma gara rana ta yamma daga ranar za a san cewa akwai wani abu da yake faruwa shi ne allah subhanahu wa ta'ala ce ku tuna wannan lokacin wa idan nujumun kadarat Allah subhanahu wata ce ku shina idan har taurari in kadarar taurari gaba ɗaya suka toshe suka tsinke suka zamanto babu wani haske rana ma babu haske balle taurari su bi haske rana taurari gaba ɗaya sun tsinke babu su ba a ganin su gaba ɗaya a lokacin da ranan yanayi ne wadda Allah subhanahu wata'ala kai ke juya lamarinsa kuma dukkan tashin hankali ya faru kenan a wannan lokaci za ka ga taurari gaba sun kinke sun hargutse sun zube babu inda ake iya duba a sama a ce cewa ga taurari can a ƙasa ne babu inda ake duba a sama a ce cewa ke eh, ga rana can ko kuma ga hasken rana mun gani ko kuma ga hasken can mun gane a duhu ne kawai duniya duhu ne yanayi ne wanda yake mawuyacin yanayi yanayi ne wanda yake na rudani yanayi ne wanda yake na tashin hankali duk inda kake tsammani tashin hankali to lokacin shine lokacin tashin hankali Allah subhanahu ta'ala ya tsara haka za a yi to yana tina wa mutane in haka ya faru me suke tsammani haka zai faru idan haka ya faru me mutane suke tsammani ran da haka zai faru me mutane suke tsammani sannan me mutane suka shiryawa don faruwar haka da mutane suka shiryawa sannan Allah subhanahu Ta'ala ce wa idan jibalu suyirat mutane ne suke tsammani ko me suka shiryawa idan aka ce duwatsu don da za a tafiyar da su zanul jibal za a gusar da duwatsu an mawazi'iha daga guraren da suke za a gusar da su ya zamanto dutse ne daga a kashi Allah subhanahu wata'ala yana faɗi wa karal jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marar sahab za ka ga dutse kana ganin dutse dai ga sunan duwatsu jani datan ka gan su jimadat ne gaba su ga sunan a daskare a kafe dutse kafi yake da shi a daskare a kafe duk yar take taron su da abubuwan tsara ko in za a yi gine-gine ko an za a ɗau duwatsun aje a yi amfani da shi duk yar ake taron sa da kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ake cin jikin dutse kama za ka ga duka wannan ƙarfi da daskarewa da yake ciki yake da shi amma wahiyar ta murru marasa haka za ga duwatsu yadda kasan gajimare ke tafiya za ga dutse kawai yana narkewa yana har gutsewa yana narkewa yana narkewa kawai har babu shi kawai kamar gangara ta narki suna Allah da zai asana kulle shi aikin Allah kenan subhanahu wa ta'ala wanda ya kware cikin kowane irin abin da ya sa a gaba abun da Allah ya ce zai yi na barewa to yakan yi shi ne iyakan barewa ake don Allah zai abu kawai 100% take kaiwa sai ya kai level na 100% da baya lallabe Allah baya lallabe in za a yi abu kawai sai an san an yi in za a bar abu ba za a yi shi ba za a yi shi ba haka Allah subhanahu wata'ala zai tafiyar da duwatsu duba yanda duwatsu suke a duniya wasu kasashe idan ka duba ko wasu garuruwa idan ka duba ko a yankunanmu a wasu jihohi idan kana tafiya ka duba yadda duwatsu ta wani dutse yadda girman sa yake ka ga yadda duwatsu suke a wasu yankuna wasu yankuna ba su da yawan duwatsu amma wasu yankuna duwatsu ka je kasashe wasu kasashe ga duwatsu kasunan kacce kacce ka jana ce ma dutse kaza shi yake tsammanin ya fi kowane dutse tsayi a duniya dutse kaza shi yake tsammanin shi ya fi kowane dutse faɗi a duniya dutse duka waɗannan duwatsu Allah zai tafiyar da su kasan gajimare yana tafiya a sama haka za su rinka tafiya kuma suna ƙara narkewa ne suna tafiya suna narkewa to yaya mutane suke ciki idan wannan abun ya faru ya mutane suke ciki idan wannan abun ya faru kuma me mutane suka shirya lokacin faruwan wannan abu me mutane suka shirya me mutane suka shirya lokacin faruwan wannan abu yaya mutane suke tsammani lokacin faruwan wannan abu amma dole za a yi haka idan ana karanta wannan suran sai mutum ya duba wa izal jibalu suyirat mutum ya raya a ransa duwatsu suna karewa suna zazzagewa ana tafiya da su wata rana ta zo yanzu shi misali mutane suna raye aka ga duwatsu yanzu ko kan misali dukkan bc jana aka ga ya ɓuɓɓugo kawai narkewa yake yana tafiya yana zubewa yana narkewa kana tsammanin an yafi zaman lafiya ranar babu zaman lafiya babu zaman lafiya a wannan rana Allah ce wa izal isharu uqilat Allah subhanahu ala ce idan aka kai matsayin da hannu manya-manyan raƙuma uwaye masu ƙaƙa masu shayarwa wanda ake amfani da nononsu wadda yawanci raƙuma laraba suna gadara da su wajen dukiya a wancan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ce lokacin da za ka ga manya-manyan raƙuma da ake gantara da su mai kiwon su wadda duk ta inda ka zo za ka taɓa wannan raƙumin sai inda ƙarfin sai kare amma idan aka wayi gari Allah subhanahu wata ce za ka ga an manta da su an tsere an gudu an bar su kamar yadda a yanzu za ka ga maganan a duba bankin kuɗi ko mutum ya duba shagonsa da ke cike da kaya ko soɗinsa da ke cike da kaya ko cinikin da ya yi ko motarsa ko gidansa wallahi duka za a tsere a wasu saboda bala'i da tashin hankali yaya lamarin mutane ne mutane suka shirya a lokacin da za su manta manya-manyan dukiyoyinsu suna guduwa suna barin dukiyoyin me mutane suka shirya Allah ke magana wa idal isharu a lokacin da za a bar manya-manyan raƙuma waɗanda ake ga tara da su a yanzu sai fassara manya-manyan shaguna da soso da manya-manyan gurare na tara kuɗi da manya-manyan kamfanonin da aka gina ake fidda kayan kuɗi da kuɗi a cikinsu da manya-manyan bankuna da aka gina aka jibge kuɗaɗe a gurin su ake ta mu'amala ta harkar kuɗi yaya mutane suke tsammani in ka ce waɗannan abubuwan gaba da an ƙale su ana gujewa an bar su bayan baya yaya mutane suke tsammani duk akwai ran da za ta zo mutum ya gudu ya bar motarsa mashin kusa gidansa ya bar mafi kyawun dukiyarsa mafi darajar dukiyarsa shi rana za ta zo wadda za a yi haka wadda mutum zai gudu ya bar waɗannan ana jinsa ba mu kama mai jinsa da su su ma ba ta su ake ba kowa ta kansa yake yi wannan yana gudu can wannan yana gudu can Allah subhanahu wa ta'ala ce wa idal isharu uqilat idan aka zo ga barin manya-manyan raƙuma bi ma'ana idan aka zo ga barin manya-manyan dukiyoyi waɗanda mutane suke gadara da su a wayi gari a ce yau mutum har iyalan mutum ɗanka da matanka gaba ɗaya mutum zai kyale su ba ta su yake yi ba Ga shi Allah ya faɗa yau mai firrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ranar da mutum zai zama yana guduwa yana barin ɗan'uwansa uwansa ranar da mutum zai gudu ya bar mahaifiyarsa ya bar mahaifinsa ranar da mutum zai gudu ya bar matarsa ko iyalansa ko ɗayansa kowa a cikin uwa da uba da mata da ya'ya da yayu da kanne kowa a ranar abin yake gabansa ya ishe kowa ta kansa yake duk abin da kake tsammani za ka ɗauko shi a jaka ka gudu in wani abu ya faru ranar ba ka tunaninsa ba ka tunanin ɗaukan wani abu shi ne za a yi watsi da duk abin da ake jin cewa abu ne mai daraja shin haka zai faru yanzu haka zai faru a duniya idan haka zai faru tabbas kuma zai faru kamar yadda Allah ya faɗa to me mutane suka shirya me mutane suka shirya ka duba yadda muke shiri don gina duniya ka duba yadda muke shiri don gina duniya duniya ko ka gina ko ba ka gina ba duniya za ta zo maka yadda Allah ya dama ko ka gina ko ba ka gina ba za ta zo maka yadda Allah ya dama duniya ko ka shirya ko ba ka shirya ba za ta zo maka yadda Allah ya dama amma lahira lahira dole kai shiri dole kai shiri kai ko mutum an ce masa aljanna zai je ya fi kowa tsoron Allah sai sa waɗanda suka yi nagarta Allah ya rufe su da rahamarsa ya musu albishir da aljanna sun fi kowa tsoron Allah sun fi kowa tsoron tashin alkama wanda ya fi kowa tsoron tashin alkama shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya fi kowa sanin ka, ya fi kowa sanin yanayin ta ya fi kowa sanin sha'anin ta ya fi kowa sanin yanda Allah zai zama ranar tashin alkama to tashin alkiyama mun yi sakaci da ita mutum za ka ga yau idan yana mu'amala da mutane baya cinar ranar tashin alkiyama za ta zo ya tsaya a gaban Allah sai da ko a cikin jama'a yau mutum kawai tunaninsa shine a yi da shi ne ko a bar shi ko kuma ya samu ne ko ya rasa ne ko kaza ne bububububu kawai ne amma tashin alkiyama za ta zo za a zo wata rana ba za mu ga rana ba sai juhu an ɗauki hasken rana ba za mu ga taurari ba sun tsinke ba za mu ga duwatsu ba sun tafi Allah ya tafiyar da su dukkan nau'o'in zuciya da muke gadara da su dukkan da muke jin cewa mallakan mu ne za mu gudu mu bar su za mu gudu mu bar su dukkan da muke jin cewa wannan abu yana da muhimmanci. wannan abu zuciya ce wannan abu samu ne za mu gudu mu bar shi rana za ta zo za mu gudu bar wannan abu mulki ne za a gudu a bashi mai mulki baya tunanin da mulki ne tsoro ma yake a ce masa shi mai mulki ne ya mulki wa yansu yau Allah zai tambaye shi tsoro yake tsoro yake za a gudu a bar wannan gidan mulkin mutum zai gudu ya bashi gidan wadata da gidan kuɗi da kayan kuɗi da duk abin da mutum da shi zai gudu ya bar shi duk abin da mutum yake jin cewa abu ne wanda ake ji da shi mutum zai gudu ya bar shi mutum zai bar shi bayan bayansa wani da al'isharu uqilan mutum zai bar shi bayan bayansa duk isa ya dauka ba duk isa ya tuna abun ba bai isai so mace na cewa dauko mun ci in mota mu gudu waye waye zaka sai ina zaka ta da mu sai ina za ko kuma bari mutum bari sai da gidana kafin na tafi ka sai da gidanka me zaka da kudi wa zai sai gida a ila kasancewa ma gidan gidanka ne sanin wa yake maganan gida kaza gidansa ne wa yake maganan shagon kaza shagonsa ne wa yake maganan wane ne babansa wa yake maganan wane ne kakansa wa yake maganan ya gaji sarauta wa yake maganan su ne su ne babu wannan babu mai maganan ya gaji kuɗi ba ta kuɗi yake ba wannan ran to a yau abin da muke so mu zama ya sa muke tunanin irin waɗannan surori ko muke nazarin su shine duk abin da za mu yi a duniya mu na wannan rana Allah ya gaya mana ranar da za a zo a wayi gari hatin rana zai dishe duk wanda za ka yi mu'amala da shi ko namiji ko sanaci ko iyalanka ko 'ya'yanka ko mahaifanka ko yayinka ko kallonka kawai ka rinka tina rana tana zuwa za ka tsaya a gaban Allah rana tana zuwa wadda za a ga tashin hankali a cikinta za a ga tashin hankali a cikinta kasuwanci kake ko sana'a kake yi duk abin da kake yi ka sani cewa kana tina wannan rana in ka mu'amalanci tun a sana'arka ka tina cewa rana tana zuwa babu wannan sana'ar ko an ce zo kai sana'ar ba za ka yi ta ba ba ita ba ce ranar shi za a abu ne da eh, hafani yau malaka ya mace lau alimta bi hauli da faransa min ahalin wa min autani domin ta shakakati sama'u li hauli wa fihi ranar tashin alkiyama da za ka tina ka gane ka san irin ahwal bala'i da tashin hankali da rikice-rikice na tashin alƙiyama ke lafararsa min ahalin wa min autan wallahi da ka gudu ka bar gari ka bar garuruwa ka bar iyalanka yau da za mu cina irin wannan faruwan abin da al'amarin mutum ya sa zai so macinarin kai tashin alƙiyama ya kamata a shirya tashin alƙiyama ya kamata ya hana mutum fata tashin alƙiyama. ya kamata ya hana mutum cin amana tashin alkiyama da abin da zai faru tashin alkiyama malam yau kai ne kike karya alkawari da gangan kana tina kuwa ran da rana za ta to an toshe haskenta duniya ta zama duhu ne kawai ba mai ganin shafin hannunsa muna tuna wannan ranar duniya ta zama duhu kawai ba mai ganin shafin hannunsa ba mai ganin gabansa Kowa ba ta neman ina ɗanta ta baya neman ina mahaifiyarsa yau mai karya alkawari ko mace amana ko mayaudari yana tuna wannan yau mai sace dukiya a shagon mai gidansa yana tuna wannan rana yau mai satan dukiyar gwamnati a hannu don ya samu matsayi yana tuna wannan rana waɗanda suka kihu a kan dukiyar talakawa suke kashe mu raba su ya su iya su kawai suke abinsu su suna tuna wannan ranar waɗanda suke abun da da dama a tsakanin ya'ya da mahaifa ko a tsakanin yan uwa yayu da kanne ko a tsakanin ma'aurata miji da mata suke farraka suke farraka ko su abun da suka dama hanyar suna tina wannan ranar waɗanda suke tunanin zaluntan waɗansu mutane hanyar suna tina wannan ranar ranar duniya za ta zama duhu kawai duk muna cinta ko da ba ma nan a lokacin muna cikin kaburbura amma dole za a yi haka kuma za a ta da wanda suke cikin kaburbura to wannan rana ba abun wasa ba ne ran da aka ce maka taurari za su tsinke su zubo a sama ka ɗauka zaman lafiya ne ba zaman lafiya ba ne zai kawo haka ranar da za a ce maka za a tafiyar da duwar watsi gaba da kaga dutse ya zama kamar gajimare yana tafiya kana tsammanin zaman lafiya ne ya kawo haka ba zaman lafiya ba ne kana tsammanin akwai nitsuwa a wannan ranar babu nitsuwa wallahi babu nitsuwa kana tsammanin za ka iya cin abinci a wannan ranar ina abinci yake kana tsammanin za ka sha abin sha ina abin sha yake a wannan ranar babu saboda haka Allah subhanahu wata'ala yake faɗi wa izal isharu ukila duk wasu abun da kake jin cewa abun duniya ne naka wanda kake tsammanin tara shi kar ya lalace wallahi mutum zai watsa yi bashi mutum sai kuce bari shi saboda mai ba don kowai ba kawai saboda ahwal wani fatukunan ba a tsaya yanzu Allah ya zo zuwa irin wadda ta dace da shi don ya yi hisabin tsakanin bari ba wani kawai likitan karuwan tashin alkiyaman da haka likitan karuwan tashin alkiyaman ne a gaji duniya ta yi duhu duk duniya ta yi duhu haske babu haske rana babu walwala babu wani abu da kake tsammani duniya kawai ta ta yi duhu ana nufin kawai yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya duniya ta kare domin ta riga ta zo ƙarshe duk damar da Allah zai ba bayinsa ya ba bayinsa duk damar da bayi za su samu sun samu duk abin da bayi suke jiran su samu Allah ya ba su ba su yi amfani da damar ba to Allah subhanahu wataala ce to rana za ta zo idan waɗannan abubuwa suka faru waɗannan abubuwa idan suka faru an adam ya tina anya akwai zaman lafiya in suka faru anya akwai nitsuwa in suka faru babu maganar nitsuwa babu ita a ce yau mutu kiyawa gari ya tsallake 'ya'yansa uwa fa za ta tsallake jinjiri ka duba yadda uwa da jinjiri yake Allah subhanahu wata'ala yake wa taba'u za ta hamlin hamlaha na tafa ma'abuciyar ciki ma'abuciyar ciki wataran nasa sukara wa mahun bi sukara daga mutane shi kashe maye suke kuna ka ga za ta hamli ma'abuciya ciki ta ba'u hamdaha za ka ga ma'abuciya ciki ta aika cikin kashen bala'i ba hawa haihuwa tana tafiya a duniya kawai ahwal na bala'i na abun da ya faru ko sojoji suka ba da labari tabbas yace a ganin idonsa wallahi mace tana tafiya a can yankin jihar maiduguri lokacin da aka kawo hari garinsu kawai harbe-harbe kawai ake mace tana tafiya tana cikin tafiya kawai da ta zo wai ta ga sojoji ta dauka ta samu kira kenan ta dan tsuguna a wani gefe bari ta dan huta ta na tsuguna kawai ta yi so da tana ta tafiya tana ta tafiya har naƙuda naƙuda take amma tafiya take tana naƙuda tana tafiya wani harbin bindiga ne kawai ya sa haka ba rushewar duniya sama tana tsagewa ƙasa tana tsagewa duwatsu suna tafiya a sama ba a harbin bindiga ne kawai ta ta kuma mutum ne ke harba ba mala'ika ba amma ta gama naƙuda ta tana tafiya dan na zuwa ta tsuguna kawai sai ta aibu an jima kaɗan kuma aka shigo da harbe kawai sai ta tashi sai ta suri kan kuma kawai fir fir ina ta yi gabar ta yi kudu ta yi arewa ta yi suka ce ba sani ba mutum da karya biyu a kafansa amma bai daina tafiya ba ka san yana ce mutum ya kare in an tada shi ya tsaya ma baya iya tsayawa da karya biyu a kafansa yana tafiya saboda bala'i saboda bala'i ashe tashin alkiyama ina tukunna ba a ga bala'i tukunna ba a ga bala'i ba saboda haka idan har mutane za su za su wayi gari za ka ga an wayi gari wato mutane sun shiga cikin damuwa in kana neman damuwa iyaka da mu ne fa za a yi wannan ranar duka muna nan wannan yanayin gaba ɗayan muna nan da haka ne fa Allah ke tina mana cewa idan fa waɗannan abun suka faru wai ya kuke tsammani ya ku waɗanda ya ku maciya amana ya wanda shi maciyin amana ne yaya yake tsammani ne ranar da hasken rana ya tafi gaba ɗaya ta zama duhu duniya duhu yaya mace amana yake tsammani yaya mayaudari yake tsammani yaya mai karya alkawari da gangan yake tsammani yaya maha'inci yake tsammani yaya matsaryaci yake tsammani idan waɗannan su ne ayyukanmu to yaya muke tsammani yaya mahandamin abun da ba nasa muke tsammani yaya azzalumi yake tsammani yaya munafiki yake tsammani idan shamsu kuwira idan hasken rana ya dishe ya zamanto duniya duhu idan taurari suka kinke ya zamanto babu su idan duwatsu aka tafiyar da su ina muke ke tsammani mai yawan ƙarya ga rantse a kan ƙarya ya yake tsammani ya yaudare ka ta tsammani ya yake tsammani ran da duniya ta yi duhu me zai taiwa Allah wannan abu mutum ya dauka wasa ne Allah ne ke faɗa alqur'ani muke karantawa idan shamsu kuwirat wa idan nujumu sakarat wa idan jibalu suyirat wa idan hisharu uqilat wannan qur'ani ne ba alqur'ani ne bai magana waɗannan abubuwa dole za a yi su wallahi babu shakka Allah yana magana wai idan waɗannan abubuwa suka faru ka duba ɗaya bayan ɗaya in kana neman tashin hankali abu ɗaya a cikin waɗannan kaɗai in ya faru tashin hankali ya ƙare yanzu zan aka ce ma duniya mun ba gari duhu ne kuma ranar ta yi mata kana tsammani ranar akwai wanda ita ya nitsu akwai wanda ya je kasuwa akwai wanda ya je gona ko shago ko abuna ko ofishi ko gidan sarauta ko gidan mulki ko gidan tsari ko wani abu ba wanda zai je ko ina kowa ba kuma inda za ka iya tsayawa ka ji ka nutsu kuma mutum da zai iya tafiya ya ji ya nitsu ba ko ba za ka nemi wani abun da za ka tsammani wane da kake jin cewa ba za ka iya tafiya baya nan ba wane da kake jin cewa ba za ka iya tafiya ka bar shi ba wane da kake jin cewa ba za ka iya ɓoye masa wani abu ba ina ina don waɗannan abubuwan sun faru don waɗannan abubuwan suka faru wallahi za ka tabbata cewa lallai duk abin da ka san ka aikata da ba ka aikata ba saboda haka wajibi ne mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kalli al'amarin tashin alkiyama mu a hawa na tashin alkiyama waɗannan duka kataniyan kafin faruwan a zo a tsaya a gaban Allah aikin kus kirara Allah ya zo yin hisabi wannan kataniyan kawai faruwan tashin alkiyama ne tun ana duniyar sunna tun ana duniyar kataniyan faruwan tashin alkiyama ne waɗannan to yaya mutane suke tsammani idan waɗannan abubuwa sun faru to shine Allah subhanahu wata'ala yake magana idza idza idza inna akwai jawabu idza shine alimat nafsu ma ahdara shine jawabu idza wanda insha Allah za mu je ga kansa shine fa jawabu idza ka duba duka idan kaza innan ya faru yaya mutane idan kaza ya faru yaya mutane ya zama idan kaza ya faru karshen ka duba jawabu idza saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu gyara ayyuka mu tuba mutu ba mu zama mutanen kwarai Allah subhanahu wataala ya samu dace mu cire tashin alkiyama a ko ina muke a duk inda muke dare da rana mu rinka cire tashin alkiyama Allah samu gama da duniya lafiya Allah daura yau mu cikin imani iyayen mu Allah ya gafarta musu kurakuran su Allah ya yafe musu zanuban su Allah ya fassaha musu cikin kurburan su waɗanda su iyayen mu Allah ya kara musu karfin gwiwa rayuwar mu ko tasu in ta zo karshe, Allah ya daura yau mu cikin imani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم استر عوراتنا وآمن روحاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا ينجمك تشكي الله كامنا دوكي yanayin cuta da ka sa waɗanda suka kamu da ciwo Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ka mana kariya innaka samiyun qadirun mujibud da'awat shugabannin mu Allah ka yi musu jagoranci da yin abun da zai zama alkhairi ga rayuwar mu duniya da lahira zuriyar mu da iyalan mu Allah ka shirya da mu ka tabbatar da mu bisa shirya ka kare mu kariyar ka daga dukkan fitintunin karshen zamani ka azurta mu da karanta alqur'ani da aiki da shi da riko da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk